لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin wanda darasinmu da ya gabata darasi ne da muka kawo ƙarshen littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wanda yau kuma in Allah ya yarda a daidai wannan lokacin za mu fara wani sabon littafi wanda yake da muhimmanci kwarai ga al'ummar musulmi da kuma addinin su na musulunci. sunan littafin ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihan bayan Allah zuwa ga Ubangijin talikai wanda ya rubuta wannan littafi suna ne wahid ibn abdulsalam bali wanda kuma wannan littafi an buga shi can a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu bi ma'ana 2012 ma'ana ba wai abinda mabuga ta buga shi daidai wannan lokaci wannan shi ne rakamul idda na ainihin fara bugawa wanda za a samu littafi da irin wannan ai ta buga shi an buga shekarar kaza ina an buga shi hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku. Don Allah ya so da yarda ta za mu shiga cikin wannan lissahi wanda ke nan mu yau za mu fara karatun lissahi na a ranar Atanin biyu ga watan Sha'aban hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda daidai da takwas ga watan hudu dubu biyu da goma sha tara miladiya. To malamin littaye ya rubuta muqaddima bi ma'ana gabatarwa. Ya ce alhamdulillahi wahadahu la sharika la. Godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wanda baya da abokin tarayya. Laul mulk Allah shi yake da mulki shi kadai walawul hamd Allah shi yake da godiya ma'ana godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne ga dukkan komai malam ya ci gaba yana cewa wa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidun babu abin bauta ma da gaskiya sai Allah shi kadai akan cancanta wa ashhadu anna muhammadan abdu wa ina shaidun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdu bawan Allah ne wa rasulu kuma manzan Allah ina ya buɗe littafi da tabbatar da tsarkake ibada ga Allah da bayar da shaidu ga cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wa ba'adu bayan haka in ji malam marubuci wannan littaye yace fa innan nafsa haƙiƙa rayuwa ta hataju tana da buƙata fi ha, a cikin hanyarta ilallahi zuwa ga Allah tana da buƙatuwa ilal mushawwiqati zuwa ga abubuwan da suke sa mata bege wa dawafi da abubuwa waɗanda yake mafari ko kuma sabubba ta da fa'aha da suke da rayuwa ta shiga alal amalin a kan aiki nagari walidhalika saboda haka ne najidu za mu samu bi kafirin min al-ahadithi za mu samu mai yawa daga cikin hadisai na astargib a kamar da bayani ya gabata shi wannan littafi na tariqus salihina ila rabbil alamina rayuwa na da bukata zuwa ga su samu a hanya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tana da bege da mafari ko sabubba da ke kai ta zuwa ga aikata aiki nagari aiki kyautawa sai malamai ce wani zalika saboda haka ne na jidu za mu samu kasiran da yawa fi a na jidu za mu samu fi kasirin min al'ahadi su za mu samu akwai hadisai masu kwaɗaitarwa zuwa ga aikata ayyuka nagari bila amalin salihati a cikin ayyuka kyaukyawa ayyuka nagari wa zikirin tsawabi da ambaton sakamako almutarattabi wanda yake ya tsaru ko ya jerantu ala a akan aikata shi wani abu wanda in ka aikata shi to za ka samu lada kaza to wannan kenan sai malami ya ce wala jama'a jama'atu hakika na haɗa ko na tara fi hadal kitabi a cikin wannan littafi na tara al'ahadisa hadisai allati ta hutu wadda take tarwa. ala a amalil birri akan ayyuka na ainihin da'a wa ta'at da kuma wasu ayyuka waɗanda yake ayyuka ne na da'a na yi haka ne raja'a don ɗaya fata ko ƙaunar ayya amala biha muslimu musulmi ya yi aiki da ita ba usharika sai in yi tarayya da shi da al'ajar lada wasawaba da sakamako na yi haka ne don mutum musulmi ya yi aiki da wannan littafi nawa ta hanyar abubuwan da na haɗa ciki ne na ayyuka na gari ayyuka kyautawa don yi tarayya da shi wajen lada da samun sakamako fadalan min Allah don ɗaya baiwa daga wurin Allah almaliku mamallaki alwahabu mai baiwa malamai ci gaba yana cewa waka zalika aka kuma kullum man qara'ahu da dukkan wanda ya karanta wannan littafi alan nasi ga mutane fil masajidi a masallatayya yana kyauta ga san wanga littafin nashi za a samu wasu bayin Allah da za su rinka karanta shi a masallatayya ga al'umman musulmi aw laqasa minhu kutubatan ko kuma wanda ya takaita ya tato ya samu ya ɗiba a cikin wannan littafi aw muhadaratan ko kuma wanda yake ya haɗa muhadara ya haɗa muhadara da zai gabatar ga al'umma a cikin wannan littafi eh tarayya da shi a wajen lada da samun sakamako ita wannan muhadara da zai shirya ta zama bil hasi ala min ta'al game da kwadai zarwa da yin wata da'a daga cikin da'o'i na Allah ba amila bi'a muslim sai zamana wani mutum musulmi ya yi aiki da ita balahu shina da mislo ni irin ladarsa kamar ka aikata wani aikin da'a wanda in wani ya gani ya yi koyi da shi kana da irin lada sai ba tare da an rage mai komi ba cikin abin da zai samu na lada. Limarawa Muslim, saboda abin da Imam Muslim ya yi ruwaya fi yi a cikin ingantaccen littafinsa, shi Imam Muslim ya ce annan nabiya, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qala ya ce, man da'a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shirya, kana lahu min al ya kasance gare shi na lada mithla ujuri man tabi'ahu irin kwacen-kwacen lada duk wanda ya bi shi layan yanqusu zalika min ujurihim shay'a wannan ko ba zai rage musu komai ba na ladarsu ladar da suke da ita waɗanda daga kayan aikin kwarai sun kai iri dai an ka baka irin ladansu ba zai sa a rage musu komai ba sai malam wahidi ya ci gaba yana cewa wa as'alullah ina roƙon Allah ayyata na. Allah shi aiwatar da mu masu dini ne don yi ma addini na hidima. Allah ya sa mu mu zama waɗanda za su wa addinin Allah hidima. Wa su tura na. kuma ya ce ina roƙon Allah Allah ya yalwata zukatanmu ya buɗe zuciyoyinmu liɗa'ashihi domin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a wa ayyuwa fiƙana kuma Allah shi muna muwafaƙa limar zatihi ga abubuwan da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da suwa. wa sallallahu ala muhammadin Allah ya ƙara tsira ga annabi Muhammad wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallam yayi aminci aminci mai yawa yace to alfaqiru ila afu rabbih wanda ke ƙauna da fatar a rahama ta ubangijinsa mai buƙatar yayewa suna ne wahid bin abdulsalam bali wanda ya rubuci littafin kenan sai ya ce to kitabu taharati wanga littafin zan wara da kitabu tahara a cikinsa littafi da zai magana akan tsarki babu fadlil wudu'i wannan babi na warko na wannan littafi yana bayani ne game da falala alwala alwudu'u alwala alamatul muslimina yau qiyama alwala alamu ce ga musulmi a ranar alfiyama. za a gane wanda an musulmi ranar lahira ta hanyar alwala da yake yi na ɗai ke babin ya zo a cikin buhari da muslim ana biyu rai radiyallahu anhu wa arba hadisin da aka karbo daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda Allah Abu Huraira ya ce samitin nabiya na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa inna ummati lalle al'ummata yudu auna za a kiraye su gurran suna masu fari mu'ajjalina suna masu alama gurran in muka diba ya yi mai lamba guda ƙasa sai ya ce algurratu hiya bayadun fi jabhatil farasi abinda ake ce ma algurra shine wani wari da aga goshin doki ta al'ummar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za su tashi a ranar lahira suna masu wari suna masu alama shi kuma kalmar muhajjalin shi ma ya yi bayani cewa in mun diba lamba biyu kasa muhajjalin ya ce tajilu abinda ake ce ma tajil bayadu wani wari ne na al'aidi na hannuwa wal aljuni da kafafuwa inda alfarasi abinda ake ce ma kurran fari ne wanda aka wuskar doki abinda aka ce mai muhajjalin wani wari ne da aka kawawun doki na gaba ko kuma hannuwan doki da kawawun doki idan kawawun gaba da na baya al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za su tashi ranar lahira suna da wari suna da alama min afari luluri saboda tufayin alwala da suke yi faman istata'a aminku. Abu raira, Allah ya kara mishi yadda yace duk wanda ya samu dama daga cikin ku gurrata wuya ya ta farinsa bale ya al ya aikata wanda wannan hadisi Imam Buhari da Muslim sun rawaito shi kuma Imam Buhari ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa hadisi mai lamba 136 aka imam muslim ya ruwaito shi a cikin sa hadisi mai lamba 246 da kun ga irin matsayin alwala da irin falala alwala da yadda alwala za ta zama alamun musulmi ranar alkiyama rawa muslim imam muslim ya yi ruwaya ana biyu rairata daga abu raira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal da abincin tabbata gare sa ya ce a atal maqabara atal maqabarata sallallahu alaihi wa ya zo makabarta فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين لوكacin da annabi ya zo makabarta sai ce amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku mutanen wannan gida na muminai. Wa inna insha Allah muyin Allah ya so, bikum lahikun muna nan za mu isko ku masu iskuwar ku muke. Wa na so anna a ce mu ƙazura aina ikwana na mun haɗu da ‘yan uwanmu. Kalu sai sahabai suka ce, Ihuwa naka? e mu ba ‘yan uwanka muke ba, suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa wa sallam, ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, Ala ya ce, Antum ashabi ku sahabbai na kuke, wa ikwanu na ‘yan uwanmu allazi na lamya a su ba'adu, su ne waɗanda ba su riga suka zo ba bayan mu. waɗanda ba su riga suka taho ba amma za su zo bayan mu ƙalu suka ce kai mana a arifu mallam ya ati ba'adu ya za mu gane waɗanda ba su riga suka zo ba bayan wucewar mu min ummatika daga cikin ka ya rasulullah muna son mu gane su aqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ara aita ku ba ni labari lawa anna rajulan da a ce wani mutum lahu shi shina da dawaki gurron waɗanda adda wari muhajjalatun waɗanda adda alama dawaki masu wari ga goshi dawaki masu wari ga ƙawawu yana iya ciwon ga mutu ne bai na zahara ne kailin tsakanin dawaki domin domin waɗanda an baƙi irin da waɗanda kuma suke baƙaƙe ne baƙinsu bai kono ba a riƙo kai lahu mai iya gane dawaki ne tabi yana kwatanta musu misali cewa ku bani labari na a ce ga mutumin da yana da dawaki masu wari ga goshinsu masu kuma ainihin wari ga ƙafaruwansu sai ya mana na dawakin gana shi suka tsaya tsakankanin dawaki waɗanda abbaki irin masu koluwar baƙi da kuma waɗanda suke baƙaƙe ne alaya a riko kailahu bai iya gane nashi dawaki ƙwalu suka ce bala ya rasu lalla. tabbas yana iya ganewa idan kuka diba lamba ta hudu za mu ga ya rubuta adduhumu adduhumu shadidu sawan abinda ake ce maduhum shine tsananin baki sai al shi kuma al-aswadul khalid baki ne tasaccen baki la khalidu Launin akhar wanda babu kowane irin launi a cikinsa amma bai kai ga wancan na warko tsananin baki ba to yanzu in yazo cikin irin waɗanga dawaki da an baki kirin shin bai iya gane nashi dawakin da adda wari ga goshinsu da kuma wari ga ƙafafuwansa alubala ya rasulallah ka ce tabbas ya ma'aikin Allah yana iya gane nashi da dawaki sai nan ya tuna gurran muhajjalin to su waɗanda da nice muku za su zo bayan wucewa ta waɗanda suna a ‘yan uwanmu, ku kuma sahabbai na kuke, ya tuna gurran muhajjalin za su zo suna masu wari suna masu alama a ranar alkiyama min alwudu'i saboda alwallar da suke yi wa ana fara tsohon alala hauli ni ne marigayinsu akan tafki ma'ana za su isko ni a wurin tafki na a ranar lahira ala yazudanna rijalun an hauli ala taurara, saurara la yazudanna za a kore wasu mazaje na mutane an hauri daga tafki na idan aka zo ranar lahira su waɗannan da na ambata za su isko ne a wurin sabki na na alkausara kuma tare da haka za a kore wasu gungun jama'a game da sabki na na alkausar Kamar zabil ba'iru kamar wada ake kore raƙumi abdallu batacce Fataccen raƙumi za ka ga an gore shi ya yi ta tahiya to unadihim ina kiran al'ummata ina cewa ala halumma ku saurara ku taho ku taho bayu alu ana cewa innahum qad baddalu ba'daka sun canza bayan wucewarka ba a kulu sai in ce suhukan suhukan a da suwa ainesa da suwa in mun fahimta nan babban abin da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai muna bayani shine falala ta alwala ga al'umma maza Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar lahira a su ya bayyana haskensu ya bayyana sun bambanta da sauran al'ummomi sai an ka kwatanta al'umman manzon Allah kamar dawaki waɗanda adda wari ga goshinsu da kuma wari ga ƙawahuwarsu an sa su cikin dawakin da an baƙa ƙirƙirin kaga kai tsaye ana gano su da haka ranar lahira ko al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi huskan muna da wari hannuwan muna da wari ƙawahuwan muna da wari kanmu yana da wari kaga mun babbanta da sauran al'ummomi wanda wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba 245 to sai abu da biyu alwudu hiliyatul mu'min alwala matsayin kawa take ga mumini mumini yana kawa ni a kawan mumini alwala rawa muslimu imam muslim ya yi ruwaya ana bi huraira daga abu huraira qala abu huraira yace samitu khalili na ji masoyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da abincin tabbata gare sa ya kulu yana cewa tablugul iliyatu awa tana kawowa al ma a yuhalli bihi ahlul janna abinda ake ce ma miliya shine da yan aljanna suke yin awa da shiya min al’asawin na mundaye ko agogin ne da abubuwan da suka yi kama da haka to kaga alwalla awa ce ga mumini to kawar mumini tana kai hawa tana kai minal mumin ga mumini su ya fi gulobo ni inda alwala shi da kai kaga za ka tashi ga kanan bisa ga alamar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya zamana ga kanan cikin awa a ranar lahira wanda hadisin da na karanta na tokan tokan imam muslim ya rawaito shi amma hadisi mai lamba 249 ba da arba'in da biyar ba kamar da shi. wannan hadisin shi ma imam muslim ya ruwaito shi mai bayani cewa alwala tsawa ce ga mumini a ranar lahira shi ma hadisi mai lamba ɗari biyu da hamsin sai na uku alwudu'u alwala yukaffiru shi na karkare zunubai alwala tana karkare zunubai wayan mula hadaya alwala kuma tana share kurakurai kaga nan ga abu biyu karkare zunubai da share kurakurai da wanda kenan kaga kenan alwala abu ne mai muhimmanci kwarai ga musulmi rawa muslimun imam muslim ya yi ruwaya an amrun na abasa daga amru dan abasa as-sulami kala ya ce, Kuntu na kasancewa ana fil jahiliya, ina a lokacin jahiliya, ina cikin jahiliya. A zunni ina da zaton annan nasa mutane ala dalalatin suna a kan bata. Wa annahum laisu ala shay'in. Kuma ina da zaton mutane ba su kasance bakin komai ba. Wa hum ya'budun al-awsan. Alhali suna bauta ma gumaka. Fasami bi rajulin sai ni ji wani mutum bai makka a makka yukhbiru akbaran yana bada labaruka ma'ana ya nemi mutane bayani baka attu ala rahilati sai da zauna sama a sai da hau saman tabuwata. ne gyara tabuwata ne hau wanga mutum da aka ce yana can a makka yana ba da labari na labaruka nan manzon Allah ake ni, sallallahu alaihi wa sallam sai na hau taguwa ta a a alaihi sai ni zo wuri ne bai za rasulullah sai ga shi a ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mustaqabiyan yana mai wato goyewa a tun da ayi lokacin a wasu sirriya da awa kira da goye jorawu alaihi qaumuhu mutane ne su mai tsageranci ya ɓoye mutane ne mai tsageranci yana kira amma kuma yana samun turjiya wajen mutanen nashi ba talakaftu dainin lallaba ni sannu-sannu hatta da kaltu alaihi bi makka in ji shi bi da abasa a sullami ya ce hannun zo inda yake can makka ba kuntu lahu sai ni ce mishi ga abin da ni ce mai ma anta qala ana nabiyun ce, ni ce mai wa kake ce ni annabi ne ba kundu ni ce wa ma nabiyun mi annabi ya ce mini arsalani allah Allah ya aiko ni ba kundu sai ni ce mai wa bi ayi shay'in da wani abu ne arsalaka Allah ya aiko ka qala sai ya ce mini ni mitilatil arham Allah ya aiko ni da cewa in ce mutane na su sadar da zumunta wa kasaril awsan in karya gumaka wa ayyu wahadallah kuma a kadaita Allah la yushraku bihi shay'un in waɗa mu mutane cewa su kadaita Allah su bauta mai shi kaɗai. kada su haɗa shi da komi ga bauta qultu lahu in ji amru dan abasa Ya ce sai ni ce ma zan Allah mamma ma'aka to wa tare da kaya ala haza kan wannan ya ce wurin ɗa wa abdul da bawa qala wa ma'ahu yau idin amru bin abasa ya ce to a wannan rana wanda a tare da shi a wannan rana abubakar wa bilalun Abubakar wa bilal da abubakar da bilal su an tare da shiya kaga abubakar da ne bilal ko bawa ne wanda abubakar ya ɗaya yauta shi a radiyallahu anhu wa arda man amana bihi cikin waɗanda na yi imani da shi akwai da akwai bawa Da abubakar da ne ga bilal bawa ne fa qultu sai ni ce in ji amru ɗan abasa inni mustabi'uka to ka bani dama ni ma in zama cikin mabiyanka ala yace na kalatu sabihu dalika yawmaka haza amma kai kam ka sani yau baka iya haka na biyata a wannan wunin naka ala tara hali wa halan nasi baka ga hali na ba da halin da mutane suke walakin raje sai dai zan baka shawara ka koma ila ahalika wurin iyalinka bai iza sabita bi in ka ji ni abza har na bayyana ba ajili ka zo mini ka bari sai da'awa ta zama na da'awa wannan sai ka zo inda nike. ƙwale ya ce za su yi la'ali. sai ni ta yi wajen iyali na wa kadima rasulullah manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wa sallama almadinata can garin Madina, wa kuntu sai ni kasance bi ahali a cikin iyali baja altu a tabbarul akabara, sai ni kasance ina sauraren labaru, ina wa nasa, ina sauraron labari, kuma ina tambayar mutane ina qadimal madina lokacin da annabi ya zo garin madina hatta qadima ala nafarin hatta kadima alayya na Farun sai da wasu jama'a suka zo wurina min ahli yasriba daga cikin yan garin madina min ahli madina da daga cikin yan garin madina fa kuntu sai min ce ba fa ala hadha rajul wanda mutumin da ya dawo garin madina to mina na yake aikatawa alladhi kadima al madina wanga da ya dawo madina mina na yake can faƙalu sai suka ce annasu ilaihi sira'un ka mutane wa suna gaugawa suna tahiya wuri dai faƙultu sai ni ce ya rasulallah da ni zo inda yake in ji amru ɗan abasa a sulami a ta'arifu ni kana gane ni ka san ni za ka gane ni ƙwala na'am annabi ya ce eh. an jallabi da ni bi makka kai na wannan wanda ka hadu da ni a makka ala yace ce ba ni ce bala tabbas ni ne ba kultu ya nabi Allah ni ce ya annabi Allah aka birni ka bani labari amma Allah maka lawu ga abinda Allah ya sanar da kai annabi ka sanar shaida abinda Allah ya sanar sheka. wa ajhaluhu kuma ni na jahilci abin nan akabirni ka bani labari anin salati daga sallah ni labarin sallah qala annabi yace masa salli salatar subhi kai sallar asuba don ma kasir anin sala sannan ka kame daga sallah a ta tatlo a shan a sai ta bullo hatta tartafi'a an sai rana ta ɗaukaku a inna ha ta ɗalu'uyi da tatla don ita rana tana bullowa lokacin da take bullowa bai da ƙarnai shaiɗani tsakankanin ƙahoni guda biyu na shaiɗan wayi na ibin a wannan lokaci ya sujudu lahal kufa kafirai suke sujada gare ta don haka in kayan sallar asuba kar koma sallah sai rana ta ɗaukaku don wannan lokaci tana hitowa ne tsakankanin kawoni biyu na shaida kuma sannan kahirai ka yi mata sujada sai ta ɗaukako sannan ka yi sallah don masalli sa'annan ka yi sallah fa inna salata mashhudatun mahazora hakika sallah mala'iku suna shaida a kanta kuma suna halarta lokacin da ake yin sallah kaga kenan wanda bai sallah bai samu shaidu mala'iku ba bai samu halartar mala'iku ba to wanda kenan hatta yastaqilla zillu bin rumhi sannan sai ruwa ta kadaitu da goron mashi ma'ana sai ruwa ta ainihi kai daidai a rana ta karkata ma tsakiyar sama don ma kasir adin sala sannan ka takaita daga sallah فإن حينئذ تصدر جهنم إذا كي صلى الصباح رانا تتوقف كتشف بدا صلى كتنافلا حتى يستقل الظل بالرمه حتى إنوى ta daidaita ga goron mashi ma'ana inuwa ta shiga cikin goron mashi a rana ta yi tsaka kenan don ma fasairu sannan ka kame daga sallah fa inna ina idin tusdar jahannam sannan ake hasa wuce jahannama fa idza aqbala al-bay'u idan ilwa shawhu samso ina yanzu rana ta karkata ma tsakiyar sama fasalli nan sai kai sallah fa inna salata mashhudatun ma'dura sallah abin shaida ce ga mala'iku kuma sallah mala'iku suna halartar ta hatta tusalli al sannan za ka ci gaba da yin sallah a had la'asar da yi ba a hana ba sun ma fasir anis sala sannan ka dakata daga sallah bayan da la'asar da yi ka yi sallar la'asar to ka dakata sallah ka ta goma sallah bayan la'asar hatta tagruba shams a sai rana ta wadi fa innaha tagrubu bai da karnai saboda ita rana tana faduwa tsakankanin kahoni biyu na shaidan wahi da izin a wannan lokaci ya sujudu lahal kubba kafirai suke yin sujada a gare ta Wala ya ce qultu nike ya nabi allah ya annabin allah bal wudubu hadithni anu to ba ni labarin alwala qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ma amr ibn abasa as-sulami ma minkum rajulun babu wani mutum da yake daga cikin ku yuqarrabu wudu'ahu da zai kusanto da ruwan alwalarsa fa yadda madu ya kurkura bakinsa wa yastanshiku ya shaƙa ruwa a yastansir ya fece ruwa illa farrat hadaya wajihi face duk abin da ya ɗauka na zunuban huska ɗaya sun waɗi wa fihi a cikin bayanin da manzon Allah ya yi wahaya shi ne da abin da ke cikin gora hajjinsa hatta iza ga sala thumma iza ga sala wajahu ne idan ya wanke fuskarsa kama amara wallahu kamar wanda Allah ya umarce shi illa harrata hadaya wajahihi ba ce duk abin da ya dauka na laifi na huska sai ya waɗi min a tsara fili ya na daga gehin sa, ma'alma'i tare da ruwa don ma ya gasil ya daihi ilal mirfafai ne sa'an ya wanke hannuwa ne har zuwa gwiwar hannu Ila an rasa a ɗaya ya daihi kwace zunuban da ya ɗauka na hannuwa ne sun waɗi min anabilihi daga waroci ne ma'alma'i tare da ruwa duk zunubin da ya ɗauka da hannuwa ya faɗi sun mayan saura asabu ta ne ya shafa kansa illa a rasa haɗaya ku wanda ni ya fuskanto tura ruwan alwala har ya kawo ga yadda ya shafa kai ne duk zunuban da ya ɗauka a rasu yi, zunuban kai ne min a ta shari za su rinka faduwa da gehen gashin kai ne ma'alma'i tare da ruwa. Samma ya ga silo kadamai ne sa'annan ya wanke ƙafafuwansa ilal bai da har zuwa idon sawu illa haɗa ya rijlaihi face wato kurakuran da ya ɗauka da ƙawace sun haɗi min anamilihi daga faroci nai na ƙawace ma alma'i tare da ruwa ko ya taka ya tsaye wani wuri ne haka Ba inu wa qama fasalla idan ya ƙare alwala ya tashi ya yi sallah fa Allah, ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yaba ma Allah wa majadawu ya girmama Allah billazi huwa lahu a'lun ga abin da ya cancanta a girmama Allah da shi'a wa farraga qalbahu lillah kuma ya kakkabe zuciyarsa yadda ya Allah illan sarafa min qati'atihi face ya juya daga barin duk abin da ya aikata na kurakurai ya koma ka hayatihi yawma waladatu ummuhu ya koma kamar ranta mahaifiyar shi ta haife shi idan ya yaka wannan hadisi ma imam muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 832 to kaga wata tsarin falala mai girma laifin da ka ɗauka da hannuwanka in ka yi zai ci laihin da ka ɗauka da kanka in ka yi arwalla zai hice laihin da ka ɗauka da hujjarka in ka yi arwalla zai fice laihin da ka ɗauka da ƙafafuwanka in ka yi arwalla zai fice kenan arwalla tana zama mawari na karkare zunubi ga bawa idan ya yi kamar wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wura kuma haka ya kamata a mu kasance muna yin alwala wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hora ina ganin dai sai sun bamu dama don muna da sura hadisi uku da ya kamata mu kammala ko to at-taharatu nisful iman na hudu sarki rabin imani ne rawa muslimu imam muslim ya ruwaito hadisi ana bi malik al-ash'ari daga abu malik al-ash'ari qala abu malik yace qala rasulullahi manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam at-tuhuru iman tsarki rabin imani ne tsarki shi dai rabin imani na da haka wanda bai da tsarki kaga ya rasa rabin imani walhamdulillah cewa alhamdulillah tamla'u tana cika almizana ma'auni da za a kawa na awon ayyuka a ranar lahira wa subhanallah walhamdulillah cewa Allah, alhamdulillah su biyu ani suna cikawa au tamla'u ko tana cika ma bai da samawati wal ardi abinda a tsakanin sama da ƙasa kaga na akwai alhairi mai yawa ka ce su kace Allah walhamdulillah ka tara lada mai yawa Wasu latin nuru sallah haske ce da sadaqatu qur'anun sadaka hujja ce wasarra hakuri on haske ne wal qur'anu al qur'ani hujjatu hujja ne laka gare ka ka kawar hujja da al qur'ani ka shiga aljanna au alaika ko al qur'ani ya kawo hujja da kaya kenan duk wanda qur'ani ya kawo hujja da shi ya halaka don wuta za shi Allah ya kare mu kullun nasu dukkan mutane ya ga suna waye gari idan sai ya ta yi mutane sun kasu gida uku fa ba'i'u nafsahu akwai wanda ya sai da rayuwa dai wanda musulmi na amma yana sakon Allah ya sai da rayuwar shi fa ha, akwai wanda ya diya wata rayuwar shi wanda musulmi na amma yana da'a ga Allah ya yanta rayuwa dai aw mubiqaha ko kuma wanda ya halaka rayuwa kahiri kenan ulaika humul kafaratul fajara to wannan kenan wanga hadisi shi ma imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba 223 da haka kenan nan babba abin da za mu fahimta arki a rabin imani na bayan nan kuma mun ji irin muhimmancin sadaka da sallah da irin zaman a haƙuri haske da irin makaya alƙur'ani a gare mu Allah ya sa mu yi hujja da alƙur'ani kada alƙur'ani ya hujja da mu da su wanda ƙur'ani ya hujja da shi to ya faɗa cikin halaka ce na biyar isbabul wudu'i yarfa'u darajataka fil janna in kana cika alwala ka yi alwala ba ka raga dum'a ba ka kammala ta to wannan zai daga darajarka a aljanna rawa muslimu imam muslim ya yi ruwaya Ana abi hurairata daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Al. annabi tsira da aminci tabbata gare sa ya ce ala adullukum ba za ku bari in yi muku dalili ba alama ya wa bihi hadaya da abin da Allah yake shaye zunubai da kurakurai da shi wayar fa'u bihi daraja kuma ya daga darajoji da shi a. qalu suka ce bala ya rasulullah muna so ya manzon Allah qala yake babu lodoi cika alwala kayi alwala kada ka bari karaga wata lum'a alal makare tare da kyama ana tsananin sanyin wanzu ka yi alwala ka yi sallah da asuba ka yi alwala ka yi sallah da azur ka yi alwala ka yi sallah da la'asar da magariba da isha ga tsananin sanyin wanzu yi ruwan ba su cutar da kai amma dai kana kyama wa kasaratul huda da yawan zambiya yawan takawa ilal masajid yawan tafowa daga gidanka ko daga gidanku zuwa masallaci wannan yana dalili akan a shaye maka zunubanka kuma a daga darajarka a aljanna wanti zaru sala da jiran salla ba'da sala bayan ƙare salla fadhalikumur ribat wannan shine zaman jiran taku ji annabi sallallahu alaihi wa sallam fadhalikumur ribat gaskiya nan ka an faru mai yawa za ka ga an yi kiran sallah ga mutane suna zaune ba su yi koyi da mai kiran sallah an ƙara kiran sallah ga mutane zaune ha a yi ikama ha a yi raka'a guda ko a yi raka'a biyu ko ma a ƙara sallah ka wani bai samu ba to kaga wanda ya sa alherin da a cikin wannan aiki ba yadda za a yi ya yadda yana ga wuri a yi kiran sallah bai koyo koyo mai kiran sallah sannan a da sallah bai shigo masallaci ba wannan asara ta babba misali sallan magariba ka yi sallan magariba ba ka da wata lalura ko sai ka zauna cikin masallaci mana ka rinka yin aska har sallar isha ta cin maka mala'iku na zai ne ma suna roƙon ma gafara kuma ka zama kamar wanda annan yana yin sallah to amma ina sai a yi kiran sallah mutane zaman sun yadda da kullum sai an ta da sallah sannan su samu raka'a guda ko su samu raka'a biyu sun ɗauki abin da yake kashi na na ƙauye wanda yawai an ka ce in ka sai katin waya za a baka wata bonanza ta naira dubu da ka taɓa lamba kaza za ka ga kowa yana kokari ne wata wanga abin bai wuce mutum ya yi shi duniya ba ya wuce to amma ga abin da yake tabbatacce na gidan lahira muna safa muna wasa Allah ya ba mu iko mu gyara wanga hadisin ma da muka karanta imam muslim ya Dushi, shi hadisi mai lamba 251 sai na ƙarshe da shi da ke kenan al-muhafazatu alal wudu wato kiyayewa kan alwala kullum ka yi alwala dalilin ala quwwatil iman duk wanda kaga yana alwala ko yaushe to wannan dalili na akan karfin imani don haka kenan alwala a buta bai ƙara inganta imanin bawa rawar numaja ibn majah ya yi ruwaya wasu hahawul albani imamul albani ya ce hadisin ga ya inganta an saubana daga saubana an nabiya sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da abincin tabbata gare sa ya ce qala istaqimu ku daidaita tuflihu ku tsira ku daidaita ku samu tsira a wurin Allah wa haihu a amalikum sala mafi alhairi na ayyukan da za ku yi wato shine sallah walan da ala alwudu'i babu wanda zai kiyayewa a kan alwala illa mu'minu sai mu'mini ka kenan duk wanda kaga ya kiyaye yana alwala ko ta sallah kai mai fatan alheri kai mai zaton alheri cewa insha Allah mu'minina wanda wani hadisi za mu ga ibn mata ya ruwaito shi hadisi mai lamba 277 aka Imam Ahmad ya ruwaito shi hadisi mai lamba 21908 Imam Al-Albani ya inganta wanga hadisi a cikin Sahihul jami'a hadisi mai lamba 952 kuma yin Allah ya zo wannan darasin namu na warko a cikin wannan littafi ne ya kamata mu dakata a darasi na gaba za mu tashi a kan bayanin balala ta asawaki za mu ji miya asawaki ni an matsayin asawaki ni an falalar asawaki Suna roƙon Allah ya yi muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan mu su gama dabi ɗaya da shi abinda muke karantawa na shiryar manzon Allah Allah ya ba mu jiko akan mu yi aiki da abin da muke karantawa kuma Allah ya ba yan gwamnati jama'a musulmi iko su ma su yi aiki سبحان ربك رب da عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين zan da sake a fata littafi ba akwai buƙatar ‘yan uwa kada su bari a basu baya taken sunan littafin ga wato wani abu ne na alheri ɗariƙus salihina hanyar salihan bayin Allah ila rabbil alamina zuwa ga ubangijin halittu da haka kaga kowa yana son ya samu hanyar zuwa wurin Allah to littafin ga abin da ya karanta zuwa kenan hanyar da za ka bi ka tafi wurin Allah muna roƙon Allah shi azabu ga hanyar alheri daga a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك